wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha shida ga watan a Saniya, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da da da hudu arba'in 1441 wanda ya yi daidai da sha 11 ga watan february shekara ta dubu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin jawami ul fawaid fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da biyar bismillahir rahmanir rahim na kiyamun laili daga cikin ladabi na neman ilimi akwai iyamun laili yana taimakawa wajen samun albarkan ilimi kwarai da gaske daga cikin abin da yake taimakawa akan samun ilimi ta hasirin ilm a gyara daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun ilimi kuma yake sanya albarka a cikin ilimi kuma yake karawa ga imanin dalibin ilimi shi da kiyamun laili duk mutumin da ya karanta ya karanta tarihin magabatanmu na kwarai zai ga abin mamaki an gane ko yanda ba sa wasa da wannan kiyamun layin kuma sun ɗauke shi abu mai muhimmanci wajen taimaka musu ga samun ilimi. Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya kara musu yadda ya ce, ya kamata ga mahaddacin Ƙur'ani an yi rafa bilaili, a san shi da daren shi izan na na'imun, a san shi da daren shi lokacin da mutane suna cikin bacci. kuma a san shi da yininsa lokacin da mutane ke cin abinci kowa na cin abinci shi yana mai yana azumi kowa na bacci shi kuma yana kiyamun layin in ma kiyamun layin na sallah ko kiyamun layin na harda an gani wani lokaci zai zauna yana haddace hadisan manzan Allah ko yana zauna a zama cikin dare ya ɗauko wata matsala na addini yana warwarewa yana bincike yana neman hamsanta to duk wannan yana daga cikin abin da ake bukata ɗalibin ilimi yayi lokacin da kowa yake bacci na'am sannan akan mutum da kyankyaninsa lokacin da mutane suka rikici mutane suka cakuɗa haram da halal shi kuma a san shi mutum ne mai tsantsaini yana ƙoƙari wajen nisantar makaruhi balle ma haram sannan a san shi da tawazu'unsa lokacin da mutane suke takama suke alfahari suke jiji da kai kuma a san shi da bakin ciki lokacin da mutane ke farin ciki lokacin da mutane ke farin ciki kan duniya shi kuma yana bakin ciki yana tunanin gabuwa da Allah subhanahu wata'ala a san shi da kukansa kukan tsoron Allah kukan tunawa da lahira kukan tunawa da hisabi lokacin da mutane ke dariya suna farin ciki a san shi da shurin shi lokacin da mutane suke kutsawa cikin al'amura suna tattaunawa al'amuran banza surutai ƙarya barkwanci lokacin mutane sun kutsa cikin wayannan abubuwa shi kuma zai yi shiru yana tunanin yadda zai gamu da Allah ko ya yi shiru yana tunani dangane da wasu matsaloli na addini yadda zai warware su yana wadatarwa daga cikin falalan kiyamun layin maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa fiyayyen sallah bayan farilla shine sallah a cikin dare na'am da maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah alhali mutane suna bacci za ku shiga aljanna cikin kwanciyar hankali insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato darajar mumini mutuncin mumini a wajen Allah shine qiyamu bil shi shine wato tashi tashi shi da dare yana ƙiyamun layl eh wannan shine darajar da mumini zai samu akan sauran mutane an ciro daga shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce wani mutum wani bawan Allah ya kwana a wajen imamu ahmad bin hanbal sai aka ajiye ruwa ga mutum wato imamu ahmad ya sanya aka ajiye wa mutumin ruwa sai mutumin ya ce wato sai na yi barci bai yi kiyamun laili ba in ji mutumin kuma ban aiwatar da ruwan ba ko fitsari bai fita yayi da ruwan ba kawai yanda aka ajiye mai ruwan ruwan yana nan yanda aka ajiye mai a lokacin da na wayi gari sai imamu ahmad ya ce mun me ya sanya baka aiwatar da wannan ruwa ba sai na ji kunya dai shuru. yana imamu ahmad ya gane kawai ya yi tabbaci ne da bishari bai yi kiyamun laili ba subhanallah subhanallah ce ban taba jin ɗalibin hadisi a ce bai kiyamun laili ba ɗalibin hadisi bai kiyamun laili imam ahmad ya mishi inkari dan shi imam ahmad yana ganin idan mutum ya dawwama a wajen barin kiyamun laili to za a ba za sanya shi daga cikin adilai ba shi wannan fahimtar imam ahmad ne in mutum ya dawwama wajen barin kiyamun laili shi yana ganin ba za a karɓi hadisi shi ba ma ina fatan na fatan gane wannan imam Ahmad ya ɗauki qiyamul laili nan da muhimmanci sosai saboda manzo Allah ya ce sharaful mu'min qiyamuhu bil layl darajar mu'mini wato tsayuwar shi da dare sai zama to in dare yayi kawai kana amfani da dare ne wajen minshari da bacci ka yi hasaran wannan lokacin ga baki daya to shine imam Ahmad ke inkarin abin da ka kausa murya Thank you. kitabun zuhud gudun duniya na harafi na da نعم. وبيس الزاد زادك للمعاد أخي أي معنى يا أخي يا أخي كي أنوانا لبسك في الفساد كبتالا زمن كتكين فرنا فيا يسو يا كي أنوانا وبيس الزاد حرف الراء تو أقوم بايشنا حرف الراء قال فينا راء سوى ظل يزول مع النهار halin duniya wa mafi fi har jami'an shay'un shi ne takadir halin duniya wa mafi fi har jami'an shay'un shin duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya wani abu ne in ba inuwa ba wanda yake gushewa tare da yini inuwa da zarar yini ya zo sai a sai a neme shi a rasa to wannan shine kyakkyawan misalin duniya duniya kamar inuwa ne mai gushewa tare da yini wa arbabu tsawafin wal ishari ka yi tunani ina iyayen gijin ƙananan yaƙoƙi da kuma iyayen gijin dawaki in garmu da raƙuma masu ciki ina suke iyayen gijin ƙananan yaƙoƙi wanda in za a yi ƙananan yaƙoƙi su ne komandoji ina suke yanzu ina iyayen gijin dawaki in garma ina suke ina iyayen gijin raƙumma wanda suka mallaki raƙumma masu ciki ga sunan da yawa burjin ina suke sun tafi wa ainihin sabiquna wa ainihin azabuna ina wa'inda suka fi girma na da wajen kyauta da wajen tsananin yaƙi a wajen kyauta sun fi kowa iya kyauta a wajen tsananin yaƙi sun fi jarumta ina suke yanzu wa ainihin sabiquna ladar fahari ina masu tsere a wajen alfahari idan ana so a yi alfahari a yi kirari akwai wanda su ne kan gaba suna tsere a wani nuska kuma wa ainihin sabiku na zawul fakari ina masu tsere ma'abota ainihin alfahari eh? wanda su ne kan gaba wajen alfahari da kirari ina suke yanzu sai dai tarihi min al-kulafa'i wa shumil kibari ina karni bayan karni daga cikinsu na ainihin khalifofi wa shumbi da madafaka karan hanci alkibari manya masu manya-manyan hanci ko manya manyan mutane na su kinaya ne na larabawa su ne shum masu madafaka karan hanci alkibari ko manya wato ka allon yi kula ku kai ka ce ba a taba halittar su ba wayannan mutanen ko ba taba kasancewa a duniya ba wahal shay'un shin akwai wani abu ya suru da yake kare mutum anil bawari daga halaka akwai wani abu da yake kare mutum daga halaka babu a wani nufin kuma wahal shay'un yusanu anil bawari shin akwai wani abu da za a iya kare shi daga halaka eh na'am na'am tu'alaju wa tu'aliju bittaqu bi kulli da'in dawa'ul jundi iqadu siraji tu'aliju kulli da'in kana maganin kowane irin cuta bittaqu da likitanci amma cutan duhun dare shi da kunna fitilla ko duhun dare cutan duhu duhu ma cuta ne ko to cutan duhu ni an maganin sa shine a kunna fitilla walaisa izan bika min ilaji ilajul kar maganin yunwa an san shi ne da cin abinci a koshi maganin yunwa an san shi ne bi kotin da cin abinci a koshi walaisa min ilaji wannan min za'ida bi ta'kidin nafi walaisa lida izan bika. ismu laisa ne shi wannan min za'ida ne ismun majrurun wannan ilajin ismun ne lafzan marfu'un taqdiran li annahu ismu laysa lida'i zambika wannan wannan lamu harfu jar ko da'i ismun majrurun bil lam wa huwa mudaf zambi mudaf ilayhi wa huwa mudaf wal kafu mudaf ilayhi kuma wa shubu jumla fi mahalli nasbin khabaru laysa wa laysa ilajun ya ka ce wa laysa wato kwata-kwata babu magani lida'i zambi ga cutan zunubi kwata kwata bai da magani sai mai na'am wa in sari sawabi alal kharaj sai dai ka kankan da kai zuwa ga Allah mai rahama tsantsa da fifita lada akan riba na duniya da fifita lada akan riba akan akan haraji bidiyati khaifin wa yaqin raji da kuma tsantsanta nasiha kai tsantsan nasiha da tsantsanta natsa da tsantsanta ibada kowane lokaci mutum ya yi ibada tsantsa ba shirka da niyyar nan na mai tsoron Allah da irin yaƙinin nan na mai ƙaunar rahaman Allah wa tartilin tilawatu fi da yaji da tsawon tahajjud da neman afuwa da kuma tartili na tilawa fi da yaji cikin duhu kowa yana bacci kana ta tilawa hmm. na'am sai addu'a bin la'an mai kitab wa sahihi sunan بسم الله الرحمن الرحيم مسألة نقوم شاء لها إيني وشواغبني أكم منبري a gane nan muka ci akan mumbari ba sai lalle kan mumbari ba ko da malamin na zaune a ƙasa ne ko da yana zaune a ƙasa ko yana zaune a kan kujera ya zamanto yana yin wa'azi yana tsine ma shugabanni to shi ma wanda yana daga cikin kaba'ira na zunubai na to na biyu Imam Amr ya fitar a cikin Musnad daga wannan hanyar da shi kansa ba tare da ya ambaci wannan kissa din ba lafazinsa Tun wanda ya girmama wato sarki na Allah wato sarkin da Allah ya nada tabaraka wa ta'ala a nan duniya Allah zai girmama shi gobe kiyama duk wanda ya wulaƙanta sarkin da Allah ya ta baraka wata ara a nan duniya Allah zai wulaƙanta shi gobe kiyama kamar yaya sarkin da Allah ya nada tun mutumin da Allah ya riga ya kaddara ya zama to mulki ya zo hannun shi in dai mulki ya riga ya zo hannun mutum kuma ya zama to musulmi da shi musulmin nan ko da fasiki da shi musulmin nan ko da dan bid'a ne in dai bid'a ce gairu mukaffira ko kuma a ce mu kafira amma ba a tsaye mai da hujja ba ba a kusan mai da shubha ba an gani kamar mu dauki irin su jahabiya imamu ahmad bin hanbal mahulla lokacin da aka tambaye shi dangane da sarakuna na ainihin banu abbas wa'anda sun kama shi sun kulle shi sun masa bulala wato akan sai ya yarda cewa alkur'ani halitta ne ya ki yarda da miyagun akidunsu ba a ganin Allah gobe kiyama babu ceto babu azaban kabari babu kaza Imam Ahmad ya mutu inkari to an tambaye shi ya hukuncin mutumin da ya ce Qur'ani halitta ne ke duk mutumin da ya ce Qur'ani halitta ne yayin da kafiri ne to sarakuna irin su ma'amun da irin su Mutawakkifa da ire-iren su irin su ma'amun da irin su Mutasim da ire-iren sarakuna na Banu Umayya wanda suke da aqidan Misali, musamman irin mamun wanda ya mutu da wannan abu a gida ɗin misali me zai ce ce da a ce da a ce ni ne nike wannan sarauta ɗin da ni na ƙudurci abin haka da na kafirta da yake nufi eh? yawa shi wancan sarki wato an ba shi tallare jahili da shi an gare, shi kuma imam ahmad ya san abin ya san haɗarin abin ya san kafircin da ke cikin abin Baka shi bai kafirta su ba ya ci gaba da kiransu amirul mumini sannan ya ci gaba da yi musu kyakkyawan addu'a yana addu'a Allah ya kafirta musu yana har bayan mutuwar ba yana musu addu'a ku fahimci wannan ko saboda haka wajen tafsir akwai bambanci tsakanin mutumin da ya san abu kafirci ne ya fada da tsakanin wanda yake jahili ne bai samu kyakkyawan bayani wajen malamai ba shi wannan malamai suna mishi uzuri an fahimci wannan eh. wato ibn hajar al-haythami ya faɗa anam wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi duniya duk wanda ya wulakanta wato mai sarauta na Allah a nan duniya wato duk mutumin da Allah ya ba sarauta sai mutum ya wulakanta shi ahana hullahu yawmal qiyama Allah zai wulakanta shi gobe kiyama wannan ba ko da mai sarauta fasiki ne ba sai ka wulakanta shi ka hau kan mumbari kullum sai ka zage shi kullum sai ka tsine mai kullum sai ka faɗi aibin shi to sai Allah ya wulaƙanta ka duniya da lahira eh. a ibn hajar al ya faɗa a littafin shi majma'ul zawahid yace wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito shi da tabarani a takaice ya ƙara a farkon shi yace al-imam shugaba inuwan Allah ne a doran kasa eh shugaba inuwan Allah ne a doran kasa mutum ba zai san amfanin shugaba ba sai idan babu shugaba duk fasikancin shugaba yana da amfani an gane kamar zaka mu 'yan Najeriya muna yawan wato ganin mu wato suna da matsaloli da yawa ko to yanzu da tabbatar shugabannin da ake akwai su da ake babu su wanda ya sauki gana ce akwai su a gani a haka din za ka ba su da amfani to da za a cire shugabanci a yi wata ɗaya a ce ba shugaba ba shugabanni babu sojoji babu yan sanda a Najeriya to wannan ƙasa ba za su zaune gare mu ba A gane wannan ko wa'annan da yan sandan da muke gani masu cin hanci masu cin rashawa masu kaza masu kaza za ka cire su kwana ɗaya sai mun gane kuran mu a haka din to duk lalacewa suna da amfanin su ko fahimci wannan ko shi shugaba duk lalacewa shi inuwa ne a doron kasa sha Allah wato zaman shi ya fi rashin zaman shi eh wato ziyad bin al wato al ya ce ibn hajar makabul eh, shi makabul ne wa ba a abu abdurrahman yau hadisin ya samu mutaba'a abdurrahman bin abi bakara al-ansari ya bi shi kama inda ibn amir fi sunna a cikin isnadin shi akwai ibn lahiya da kuma wani mutum majhuli amma shekul albani rahimahullah ya hassana hadisin saboda mutaba'a wa Shawani, a cikin littafinsa sai sila a sahiha na uku an karɓo daga anas dan malik Allah ya ƙara musu yadda kala ya ce na hana ku bara'una ya ce manyanmu manyanmu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun hana mu ya ce wato manyanmu sun ce mana kada ku zagi shugabanninku kada ku fasikantar da shugabanninku eh, wala tufjiduhum kada ku kyamatu shugabanninku ku ji tsoron Allah ku yi hakuri ku ji tsoron Allah ku yi hakuri da zaluncin shugabanninku a gan wannan ko fa inna al-amra qarib domin al'amarin ya kusa eh, in kuka yi alƙawari in kuka yi hakuri kamar gobe ne zaka ji an ce shugaba wani yayi mulki shekara nawa yayi shekara hudu daga shekara hudu ya ƙara shekara hudu sai a neme shi a rasa an gani sai ya zama tarihi sai kuma wani shugaban ya hau shi ma wannan shugaban ya zama to mutumin kirki a yi ta farin ciki in ba mutumin kirki ba za a yi ta haƙuri a yi ta haƙuri Allah ya jarabe mu da shi ya shekara hudu ila ya sauka ko ya shekara takwas daga baya a neme shi a rasa sai ya zama tarihi shine ma'ana ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri al'amarin muku zance ne ya kusa an gani in ya muku abin da ba ku so to wani shugaba na nan zuwa za ku gani shin wancan na da amfani ko ba shi da shi A gane wannan ko to wannan shi ne abinda manzo Allah ya mana magana ko da shugabannin mu suna zalunta ku ko da shugabannin mu suna yin abin da bai dace ba to kada bai musu mummunan addu'a in baka yi musu mummunan addu'a ɗan amin suka amsa to ba za mu kushe ba cikin wahala A gane wannan wannan shi ne karantarwa na malaman sunna malaman salafiya tun daga zamanin sahabbai zuwa yau an gani ba za ka taɓa ganin malaman salafiya suna ainihin inkari ga shugabanni suna zagin su irin wannan zagi na cin mutunci da wulaƙanci da mummunan addu'a ba tsakaninsu da shugabanni addu'a da kuma nasiha saboda sun san shugaba direba ne idan kai masa mummunan addu'a kana cikin motar zaka sani ko ina cikin mota kuma ina mai mummunan addu'a Allah ya halaka da shi gashi ya rike tsiyari ya rike siyari bai kamata yi in ce Allah ya halakar da shi ko in ce Allah ya sa ya sauka labiya in ya halaka to zai mutu muna cikin mota zai mutu da shi kuma kila shi kadai iya rike siyari a lokacin kaga in muka yi wasa shi kenan ka ma kanka mummunan addu'a ka ja ma kanka halaka kai da kanka an gane wannan to shi yasa manzo Allah ya hana mu zagin shugabanninmu kada mu zage su kada mu fasikantar da su kada mu kyamace su kada mu buɗe kofa da za a yi musu tawaye eh? duk wani abu zai sa a yi mashi shugabanni tawaye zanga-zanga da kuma maganganu miyagu na ainihin sukan wayannan shugabanni kada bi ko da shugabannin sun bata mana rai dan zai iya yiwa shugaba ya aikata wani abu wanda bai dace da kai ba kila ta ta hanyar wani shugaba ya zama sababin karyewanka ba wani shugaba ya kawo wani polisi kai ka kare kenan wani ya daga haka mulki yake ta kai tsoro kuma Allah Allah ya kawo wani mai mulki kare ya kawo wani tsari wanda zai karya ma hanyar samun ka dan wani in ya kawo tsari to tsarin zai karya wasu ne ya daga wasu an fahimta to kuma in ya kawo wannan kai da aka karya din nan wato zai shiga zaka zaka samu bakin ciki saboda an hana ka hanyar samun abinci amma matsayin ka da dalibin salafiya jarabawa ce daga Allah Allah ya jarabe ka da ita kai hakuri yana daga cikin imani da dacin kaddara an gane babu dadi dan babu fitina babu bala'i wanda wanda za a jarau mutum da shi kamar a hana shi hanyar cin abincin shi na halal amma in ya dauki abin daga Allah ne jarabawa ne yayi hakuri to insha Allah ta'ala Allah zai musanya masa abin da ya fi shi alkhairi wannan shine abin da ya kamata ɗalibin salafiya ya dauki wannan hanya din hakuri imani da kaddara sa da sa kada ya rinka zage-zage duk da cewa akwai ɗaci an gane abu sai mutum ya rufe ido wani zai ke fa yau a yau fa na aje manhaji ba yau ni ba ruwa na da wani manhaji wallahi to manhaji ba a aje shi ko ina ba a aje shi rayuwarka gaba ɗaya na tafiya tare da manhaji ne an gane ka yi haƙuri ka ci gaba da bin manhajin nan za ka ga alkhairin shi insha Allah eh na'am isnadin yana da kyau na'am na'am shi Hussein bin Waqid tika ne da hu auham yana da wasu irin kurakurai su dimuwa amma ya samu mutaba a kan tubi'a Ibn Hibban ya ruwaito shi a cikin Sigan sannan Ibn Abdul Bar ya ruwaito a littafin shi a Tarhib daga hanyar yahaya bin yaman ala su biya an qayyim bin wahab an karbo daga babban sahabi ana san malik Allah ya kara mishi yadda ya ce ya kasance manya manya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna hana mu zage shugabanni manya manyan sahabbai ba ke ce mana a hirdinku ku yi hankali da zagin shugabanni abul qasim al-asfahani ya buɗe wani babi akan wannan wanda ana yi masa lakabi da kiwamu sunna wato a littafin da mai suna alhujja hujja fi bayan mahajja yau a cikin cewarsa fasalun fil nahyi an sabbin umara wal wula fasali game da hani daga zagin ainihin shugabanni da masu mulki da kuma saba musu yawon imamu mai haƙi ya fitar da wannan asari a littafinsa aljami'ul shu'abin iman ta hanyar ƙaifin wahab da lafazin wato manya-manyanmu daga cikin sahabban manzo salatunan sun hana a tsohon mace mu cewa kada mu kuskura mu zaɓi shugabanninmu shi islamin wannan mai kyau ne ke sunan duwar da kirkitar a cikin wannan asari akwai ittifakin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akan haramcin afka ma shugabanni da zagi an gane ko in kaga mutum yana afka ma shugabanni da zagi ka hana shi ka ce ya saba ma ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu imam al-bayhaqi ya fitar a cikin shu'abul iman da ibn abdul a cikin tamhi daga abi darda Allah ya kara mishi yadda cewa shi inna awwala da'aluhu ala imami Lallai farkon munafincin mutum shi ne sukan shiga shugaban shi da zaran mutum ya fara sukan shugaba wannan shi ne farkon mataki na shiga munafinci ya kama hanyar zama munafik na ba ne. to yanzu aka faɗi wannan magana mutane nawa suka kama wannan hanya yaya irin abubuwan da ake gudanarwa a cikin rediyo a ce an ce an ce kaci eh kaga mutum ya je gidan rediyo ya kama sunan gabanni yana ta zaki yana aibantawa yana kaza yana kaza to ire-iren wayannan abubuwa baya halarta a ga ɗalibin suna ya shiga cikin irin wayannan abubuwa a gani ɗalibin suna ya shiga gidan rediyo shi ma wai an ce kaci shi ma an ce ya ce shi ma ya zo ya ta zage-zage yana faɗin abubuwa yana aibantawa an gane to idan ɗalibi ba yana karatun manhaji ba sai ya manta da wannan abu shi ma kaga ya tsinke ya zama shahararren ɗan siyasa shi ma wanda ba ruwan shi da kiyaye ka'idojin addini a cikin al'amarinsa duk abin da zaka yi a rayuwarka ya zama addini ya jagorance ka wala ya hillu lahu an da fi'lan hatta ya hukuman hukumar yubi baya halarta ga mutum ya aikata kowane irin aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aikin an gane wannan ko to irin wannan yawan sauraron wannan abu ma yana sanya wa mutum matsala domin yau da gobe yau da gobe kana saurarawa kai ma nan gaba zaka ji dadi in an zage wani shugaban saboda ya taba ka shugaban sai gaskiya ne ba za ka san zaka ce za ka gaskiya ne sai eh, iya ce baba lafiya su yaran su ba san cewa kai hankalin ka na kan wani abu bane Daga baba ya ya tsinki ya ce gaskiya ne wallahi Allah haka da alkhairi <laughs> an gane to babu yadda za a yi dai shugaba ya mulki sosai ya taba wasu kuma in ya taba wasu din nan wato zai zama to ya taba musu abu abu mai muhimmanci a cikin rayuwarsu ne an gane wani yana samun kuɗi ya karye kenan wato hanyar samun shi ya karye kenan gaba ke ɗaya daga nan wajen ba zai ƙara ɗagawa ba kaga ba zai taɓa mantawa ba amma irin wannan mutum ya yi haƙuri ya nemi lada wajen Allah ya ci gaba da addu'a Allah ya mai masa da mafi alkhairi shi kawai eh an gano wannan yawwa in ta guda ɗaya rage alkhamis ko sai zai rage ake kira kare haka ne daidai eh. نعم na biyar wato wannan manufa ɗin yana hukuntawa cewa lallai mai magana ko mai rubutu idan ya ambaci ɗaya daga cikin ahalul kita kamar ya ambaci ba yahude ko nasara ko kuma ya yi naƙadin wani littafi daga cikin littattafansu ko ya ambace su alal umu fi majalin min hadhihi majalat cewa baya halatta wato ya kasance maganarsa ko aikinsa a cikin wani fage daga cikin wayannan fagage face ya gwama shi da ambatan kyawawan ayyukansu ku fahimta wai kenan in muka ɗauki wannan ka'ida na masu muwazana sun ce dole ne sun ce yana cikin adalci kenan da zarar na ambaci ɗaya daga cikin yahudawa ko nasara ko kuma ya zama to na yi naƙadin littattafansu ko na ambaci wani abu su alal umu to baya halatta wato wato baya halatta ya kasance maganar su maganar mutum ko aikin mutum a cikin wannan fage face an gwama shi da ambatan kyakkyawan aikinsu dole ne in zan musu raddi dole sai in na faɗi mummunan abu in zo kuma amfani kyakkyawa to wannan cewa dole ne shine matsala a gane a ce idan na faɗi aikin balatari to sai na faɗi alkhairinsa in na faɗi aikin ba yahudi sai na faɗi alkhairinsa to wannan kuskure ne mai girman gaske a gane wannan ko to yakan wajaba ma wani lokaci mu fara da ambatan kyawawan ayyukansu kafin mu ambaci miyagu domin ayat ta sauka daga ahalar kita. shi kuma sababi yana shiga cikin umumin nan shiga tun a shiga a matakin farko a matakin farko sababi na shiga cikin umumin nan kamar yadda ya tabbata a wajen malamai na usulun fiqh da malamai na usulun tafsir da kuma hadisi haka nan in muka ɗauki wannan ra'ayi yana wajaba kada mu ambaci aibin ɗaya daga cikin masu bautan gunki ko ɗaya daga cikin mulkidai eh, ko kuma kada mu ambaci barnansa face sai mun gwama da kyawawan ayyukansa in za mu faɗi aibin ɗan shi'a sai mun faɗi alkhairinsa in za mu faɗi aibin sufaye sai mun faɗi alkhairinsu in za mu faɗi aibin ƴan ƙur'aniyun da ƴan ahmadiyya sai mun faɗi alkhairinsu to kaga yaya kenan li'annakum istablastum domin kuɗin nan kun kafa hujja akan wajabcin muwazana bayan aya bayan aya da ya gabata kun kafa hujja da inda Allah ke cewa ya kowanne kuka imani ku zamanto masu tsayuwa kan gaskiya saboda Allah ku zamanto masu shaida da gaskiya masu shaida da adalci wato kada ainihin kiyayya da mutane ya turke ku akan ku yin adalci ku yi adalci shi ya kusa ga tsoron Allah ku ji tsoron Allah lalle Allah mai ba da labari ne ga abin da kuke aikatawa misali shi ne da Allah ke cewa ya ku wanda kuka imani kada ku halarta ainihin alamomin addinin Allah ka ku halarta ainihin wata mai alfarma ku yi yaƙi a cikinsa kada ku halarta hadaya ko kuma ainihin kala'i wanda ake rataya a daban hadaya kuma mutanen da suka dumfari ɗaki da wato a ɗaki a wato masallacin harami eh, ku zo ku halarta jininsu ku kashe su alhali suna neman falala daga ubangiji da yardarsa idan kun gama aikin hajji ku yi farauta ai eh, kada ainihin kiyayya da mutane ya fulge ku wai kawai saboda sun kange ku daga masallacin harami ku yi ta'addanci ku wuce gona da iri a'a kada ku abin nan kada ku wuce gona da iri domin su din nan sun kange ku daga masallacin harami ku zo ku yi ta'addanci la ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da ƙetare iyaka ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin azaba ne lalle wannan aya ta sauka ne faga ga mushrikai wato mafarin maganar ku wannan ai mafarin wazana, tsakanin alkhairi da sharri to kenan ya zama to wajibi a kanmu cewa kada mu ambaci abu jahal ko abu lahab kada mu ambaci zindiƙai kada mu ambaci 'yan secularism 'yan lafiliya a gane na ce ilmaniyin su ne mutanen da ke cewa a cire ainihin addini a cikin tsarin rayuwa a cikin tsarin mulkinmu a kasuwanninmu a ofisinmu a cire addini tattalin arziki ma cire addini a dinga yin addini kawai a masallaci su ne yan ladiniya masu fahimta na demokradiyya a gane wannan to irin wannan kenan dole ne in za mu ambaci irin wannan yan secularism din nan na zamani kuma in za mu ambace su a kowane zamani da kowane waje in za mu ambace su da mummunan abu sai an gwama shi da ambatan kyawawan ayyukan su kenan dole sai mun yabe su mun koda su kafin mu faɗa ainihin kurakuransu sai maganan Allah tabaraka wa ta'ala inda yake cewa tabbat da abi lahabin wa tabbe, hannaye biyu na abi lahab sun hallaka shi ma ya hallaka dukiyansa ba su wadatar da shi ba da kuma abin da ya tsorori da sannu zai koni a wuta ma abocin kuna da matarsa wato tur da mai ɗaukar ainihin mai dauke da ainihin kyarmami wato kinaya na mai yawo da gulmace-gulmace a wuyarta akwai igiya na ainihin kaba kaba na dabino to a nan wajen kaga Allah ya ambaci Abu Lahab da matarsa ya ce tur da ita mai dauke da ainihin mai kyarmami wato tana yawo da ainihin kyarmami na ainihin ma'anawiya shine gulmace-gulmace domin ta kawo musiba tsakanin al'umma an gane ce a wuyarta akwai igiya na kaban dabino to anan wajen ina alkhairin ta ina alkhairin ummu jamil ina kuma alkhairin abu lahab anan wajen gabaki ɗaya an faɗi sharrin sa ne ita ma gabaki ɗaya an faɗi sharrin ta ne misali anan kenan za mu ɗauka an zalunce su kenan faɗar zulima fi abu lahab wa zawjatuhu to kenan an zalunci abu lahab da matan shi ne li'annahu lam yaqum ala mabda'i domin bai tsayu akan ainihin manufa na muwazana ba ka faɗi misalin wannan ga fir'auna da hamana da sauran kafirai da sauran murgidai wanda ƙur'ani ya ambace su kuma musulmai sun ambaci fir'auna da wayannan a cikin tarihinsu da kuma littattafansu na nakadi da littattafan jarwa ta'adil da littattafan tafsirin su da sharhi na sunna amma duk gaba ɗaya ba su ambaci ainihin kyawawan ayyuka ba sai miyawu wannan shine abin da manhajinku ke hukuntawa da kuma ainihin manufarku. muna roƙon Allah ya bamu lafiya kuma ya azurta mu da ku tuba daga talalabiya da kuma faɗi faɗi ga Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shari'a ba ba tare da littafi mai haskakawa ba na'am barbahari ko imam al-barbahari sharh sunna lil-barbahari bismillahir rahmanir rahim nan ne eh? na so haka din da din da karanta sai an <laughs> na to sannan fiyayyen mutane bayan wa'annan Eh, bayan wa'ancan biyayyen mutane shi ne wanda ya abuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya tak ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ko karanci daga wannan ko fiye da wannan ka duba wannan magana wato zama da manzan Allah kawai wato ka samu haduwa da shi bayan ka yi imani da shi ka samu haduwa da shi ko da kwana ɗaya ne shi ma wannan wani falala ne a Inda mutum ya samu ya haɗu da manzan Allah ko kwana ɗaya ne ko da sakon guda ya samu ya haɗu da annabi ya zama sahabi kuma darajar shi ya ninninka darajar wanda ba sahabin ba ashe haɗuwa da manzan Allah ko wani tasiri akwai wani karin magana da larabawa ke yi cewa khairukum man zakarakum billahi ru'yatu wa zada fi Ilmukun, mantiquhu ha wato biyayyanku Shi ne wanda ganinsa ya tunatar da ku Allah a gani in ka zauna da mutumin kirki ko dan zama kai da shi insha Allah sai ka fa'ida ki a gani kuma sannan furucinsa zai ƙara muku ilimi sannan aikinsa zai kwaɗaitar da ku lahira to wannan kenan in kai mu'amala da sauran mutane wanda ba manzan Allah ba ina kuma da zaka samu ka zauna da manzan Allah ko sakan guda ne wani irin fa'ida kake tunan ka samu an fahimci wannan ayi saboda haka bayan wayancan manya-manyan sahabban da suka yi gwagwarmaya cin mutumin da ya abuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwana daya ko wata daya ko shekara daya ko karanci fiye da haka na eh? tarahamu alaihim muna nema musu rahaman Allah kuma muna ambatan falalansu muna kamewa daga talalabiyansu a gane ko ba za mu zo muna sa ido ga kurakuransu ba sun yi kuskure waje kaza sun zame waje kaza muna kau da kai muna kamewa daga wannan talalabiya na wala na tuwa hada min illa ba ma ambatan dai daga cikin su sai da mai alkhairi wayannan sahabbai wato in ka mun bude baki mun yi magana kan su ba ma bude baki mun yi magana kan sahabbai mu ahlus sunna mu masu bin manhajin na salaf ba ma ambatan su sai da mai sai da alkhairi hmm. to kai ma kai koyi da wannan in za ka ambaci sahabbai kullum a bakinka radiyallahu anhu ka ambace su da alkhairi dalili saboda maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka ambaci sahabbai na ku kame annabi ya nuna aka ambaci sahabban su ku kame imana ku kame daga aibanta su da faɗin biya kuma manzanu game da su Sufiyanu bin Uyayna ya ce tun wanda ya yi birci ga sahabban annabi da wata kalma wanda wannan ma'abocin san rai ne kaga mutum ya faɗi wata magana na cin mutunci na zaki ko na aibantawa ko na injiri ga ɗaya daga cikin sahabban annabi to sahibu hawan ne shi an gane wannan ko in jahili ne ya kamata a yi sauri a faɗakar da shi amma ahalin suna ba ka wasa da maganar sahabi a gane wannan hudu aka ce sahabi ne kaga mutum ya buɗe baki yana zagin sahabi to kai tsaye in malami ne mun dauke shi dan bid'a ne ma abucin san rai eh na'am suke wannan fara wato sahabbantaka yana fifita wani na kun wani wato daga shi akwai sahabbantaka mai yawa da kuma lizimtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lizimta mai tsawo sannan kuma akwai sahabbantaka ɗan kaɗan amma kuma duk da haka duk da ɗan kaɗan ne ma'abocinta yana da falala na sahabbantaka ko da eh wado kanar ne ko da abotan shi da manzo Allah kaɗan ne ba ka cewa ai awa ɗaya yayi to kai kai a to kai kuma nawa kai kai tsakaninka da shi ma akwai akwai tazarar wajen shekara dubu da wani abu to shi wannan ya ba samu yi awa ɗaya, to kai da kai an gano wannan kaga wannan ayan ta fito da abin a fili wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ardh la min minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min an anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu Wa Allahu al-husna hmm. A shi mutanen da suka ciyar da dukiya kafin wa makka suka yi yaki ba sa zama daidai da sauransu ya Allah ce ulaika a'zamu darajatan wa'annan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd daga wanda suka yi infaki bayan fata makka wa qatalu suka yaki ya Allah ce amma wa kullu wa'ada Allahu husna dukan su da wa'ancan da wa'annan Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shi ne aljanna dukan su na'am wato ce wanda shi imam al ya yayi Allah ya masa rahama cewa za mu nema musu rahama kuma za mu ambaci falalansu kuma za mu kame daga talalabiyansu wato wannan haƙƙin sahabbai ne a kanmu ba dole ne mu kiyaye musu wannan Lallai mu za mu nema musu yardan Allah subhanahu wata'ala za mu nema musu rahaman Allah sannan za mu yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi kirari a gare su za mu kame harsunanmu daga sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikinsu ko kuma muna kama harshenmu daga kutsawa cikin abin da ya gudana tsakaninsu na fitintunu da yaƙoƙi wa'annan fitintunin da yaƙoƙin babu wanda ya ce mu sanya harshenmu a wajen an gane wani ko kada mu zama to alƙalai tsakaninsu idan muka ce za mu yi alƙalanci za mu yi zalunci saboda alƙalin zai yake hukunci ya kamata ya san ciki da wajen al'amari kafin ya yanke hukunci idan ya zo ya yanke hukunci a irin wannan al'amari ya zo ya ci mutuncin mai mutunci ko kuma ya kwace haƙƙin wani ya ba wani ba tare da ya yi cikakken bincike ba ya zama zalimi eh, domin kowanne ɗaya daga cikin sahabbai mushtahidi ne shi an gane ko kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ya yi ishtihadi ne kuma Allah ya nuna mana mutanen kirki ne babban ma'auni ma irin yaban da Allah ya mutu. ashe tun daga Allah yana sai yaban sahabbai yana koda su Allah ya yarda da su ne to wannan yardar da ya yi da su yana nuna mana duk abin da suke yi hatta kuskuren da suka yi saboda Allah suka yi mutum yana iya yin kuskure saboda Allah shi ya ɗauka daidai yi. tsakanin shi da Allah shi yana so yana so ne ya taimaki musulunci sai ya yi kuskure a nan wajen za a ba shi zunubi ne ko lada shi tsakanin shi da Allah yana neman gaskiya ne tsakanin shi da Allah yana kariya ne ga gaskiya to amma kuma sai ya kuskure akan wannan abu an gani ko ba wai yayi aiki da jahilci bane yayi aiki da gurgurdan iko shi na ilimi wannan shine abin da ya faru da sahabbai an gani wannan shine dalilin da ya sa manzo Allah ya ce idan aka ambaci sahabbai na ku shiru da sahabbai na masu ikhlasi ne sahabbai na masu yi Allah ne kaga sun yi kuskure wajen neman gaskiya ne suka yi kuskure mutumin da ya kuskure wajen neman gaskiya ba daidai yake da mai wanda yake ya kuskure da san rai ba ko ya kuskure da jahilci ba misali ba ɗaya suke ba an gane wannan sai sa Allah ta'ala cikin alqur'ani yace wannan zina ja'u min ba'dihi bayan Allah ya riga ya raba kashi biyu ya raba su muhajirun yace ulaika humus sadiqun sannan ansar yace ulaika humul muflihun su muhajirun na sai ce wayannan su ne masu gaskiya a wajen imanin su na yadda da imanin su imanin su na gaskiya ne sa kuma yake su ne masu babban rabo eh to sauran kuma Ni an matsayin mu shi muna cikin swadihun ne ko muflihun sai Allah ya ce da ja'u min ba'dihi wanda suka zo bayan swadihun da muflihun ya ƙulu na rabba na gafin lana su aikin da aka sa su kenan in suna so su samu aljanna to ga aikin da Allah ya basu in sun yi sun huta in ba su yi ba sun fada halaka Allah ya riga ya basu aiki ga za su yi aikin su ce ya Allah gafarta mana mu kuma masu zunubi ne ka fara kai sirafi da zunubin kai ka kai da zunubi ne ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman da kuma ɗan uwanmu da suka riga mu yi imani imana ka gafarta mana sannan ka gafarta mu wa'annan muhajirun da ansar din nan da suka riga mu yi imani kenan wannan ya nuna mana Allah ta'ala kamar yana mana ishara cewa da masu sahabban za su samu wannan matsala din wannan yaƙoƙi da za su yi Allah ya riga ya san da shi fitintunin nan Allah ya san da shi shi za sai Allah ya jarabe mu ce to sai ka imanin mu su wa'annan sahabbai duk da sun yi wannan yaƙi da fitina ku yi musu addu'a ku ce ya Allah gafarta mana da kuma ƴan uwanmu da suka riga mun yi imani za ku yi addu'a ko ba za ku yi ba yace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya da hasada ga wanda suka yi imani sai daga sun yi fitin kawai ji Allah kada ka sanya mana kiyayya gare su rabbana ya mu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne mai rahama kaga Allah ya ce bai taro mu Allah ya tsare mu daga gidan shi a girba kamar ya ce wala taj'alna me maza an ce wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu su wane ne suke da gilli ga wanda suke imani shi'a to kamar an ce ne wato ya Allah kada ka sanya mu zaman to yan shi'a kullum kai ta addu'a Allah ya raba ka da gidan shi'a shine abin da Allah yake nufi a wannan ayar domin su yan shi'a Allah ya ce su dema ma sahabbai gafara duka zage su eh? kaga sun saba mu wannan aya kenan ya Allah kada ka sanya mu ahlus sunna kada ka sanya mu yan salafiya mu zamanto irin wa'ancan mutane masu kiyayya ga masu imani eh. daga cikin su akwai mushtahidi wanda yake ya dace Mushtahidi wanda ya dace cikin sahabbai a wannan fitina yana da lada guda biyu daga cikinsu akwai mushtahidi wanda ya kuskure yana da lada daya shi wa kuskure dama ana gafarta shi sannan su kuma suna da ayyuka masu daraja abin da yake kankare abin da yake faruwa daga sashen ko abin da ya faru daga sashen na kurakurai suna da ayyuka wanda ayyukan suna kankare zunubai innal hasanati yuzhibuna sayi'at zalika zikra lil zakirin an ittaqi Allah haythu ma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasana wa khaliq an-nas bi khulqin ashe kenan in dai muna aikata kyawawan ayyuka suna kankare miyawu kyawawan ayyuka suna kankare miyawu to idan kyawawan ayyuka suna kankare miyagun namu to sahabbai suka fi cancanta a kankare musu nasu hisab da kwanzin da ya za da kamar yadda a saba idan su kuma wani su kuma da yan uwa sai a taimaka su mutum da samu ah, malam ne tambaya na farko yana neman karin bayani wai kan mazi da mani wai dura dukan su ake musu wanka shi mazi ba a masa wanka amma mani ake ma wanka wankan jaraba shi mazi in ya fito sai dai mutum ya wanke gabansa in kuma ya yi alwala ya sake alwala a gani shi yana karya alwala amma ba a mai wanka sai dai a wanke shi zai amma mani shi ake ba wanka mai tambaya ne ma da yake cewa wani kudin da aka bai wa mutum bashi ya kudin da aka bai wa mutum bashi wanda ba nashi ba babu zakka sai ya mallaki nashi an gani kudin bashi ai ba naka bane sai ka mallaki jalinka kuma jalinka wato shekara ya wato ya kai nisabi kuma shekara ya kewayo gare shi amma kudin wani sai dai ka bashi shi kuma in ya amshi kuɗin shi ne sai shi zai bada zakka ba kai ba eh kai kai ba ba hakkin ka bane ka bada zakka tunda ba haka bane an ce sharadin sa an kula nisaban kamilan wa mulkan kamilan wa haulan kamilan na'am um, mai tambaya da kuma wannan ya ce wannan maganar da sarki gari shira ba ba hankali wai haka ne to gaskiya shari'a bai saba ma hankali ba shari'a yayi daidai da hankali shari'a bai taɓa zuwa ga wani abu da ya saba ma hankali ba sai dai shari'a ya zo da abin da yake zai ba hankali mamaki sai dai hankali ya mamaki ba wai an saba ba a gane saka wannan magana shari'a sabanin hankali ba daidai ba ne gaskiya eh mai tambaya da gaba ci gaba da cewa mana wani ya ji ana cewa duk wanda yake da hasada ba yan zara ba zai shiga da ba haka ne sai da girman kai ko amma magana hasada gaskiya ban san hadisin da yawan nan magana ba idan shi dan uwan yana nan kusa to ya zo ya taimaka fi sabilillah eh, na'am eh. na'am mai tambaya na gaba ya ci gaba da cewa ba da wani mutum ce aka sake ta bayan ta yi jini biyu da ta tafi kwakwalwar can da jini biyu daga baya sai ta sai ta haihu hagu sai ta ji waɗanda ta yi kirifi kuma sai an yi uku eh. kafin idan da ke karewa na to ma zai yi zai zafi to abu ya riga ya faru sai ya guji gaba sai ta riga ta yi kuskure sai ta ta istighfari tana neman gafara ta ɗauka cewa wato jini bi ake yi sai ta yi jini biyu sai ta yi aure an gane wannan ko to alhamdulillah tun da ta yi jinin dai auren yana nan ba za a ce auren baya nan ba sai dai ta istighfari da kusurar da kai bata bi ka'ida na shari'a ba da aka ce a yi jini uku an gane kaga idda jini uku ne sannan istibra'i jini nawa jini daya kaga ita tana nan tsakanin idda da istibra'i kenan ita ba mai idda ba ba mai istibra'i ba la ilaha ula wa la ilaha ula an gane amma insha Allah tun da dai dama abin da ake gudu babban abin da ake gudu shine kila tana da juna biyu to alhamdulillah wannan jinin da ta yi guda daya ya nuna alama babu komai sannan ta ƙara yin wani jinin ba eh? to amma shari'a ta ce a yi jini uku ne bata kiyaye ba saboda bata sani ba to amma da ta yi da gangan ne to anan sai a yi hukunci amma tun da dai ta yi ne da jahilci ana fata Allah ya gafarta mata eh mai tambaya ne da wuce ko cewa wajen warka. na malam idan mutum yana tsari a waje yakan janyo mantuwa wai idan mutum wurin da wato gidan wanka gidan bayan da ake wanka misali idan mutum na fitsari a wajen wai yana janyo mantuwa to wannan yana daga cikin camfe canfe a tunani na yana ganin babu wani dalili akan wannan canfi ne wanda baya kamata ga ɗalibin suna yarda da shi tunda babu wani hadisi babu wani aya wanda ya magana kan wannan al'amari an gane wannan kusa da haka Allah shi kiyaye na'am Ah, malamin tambaya na gaba ta sai gaba cewa mace ce wai mutunta ne ya ƙara aure to ita kuma bayan kwana biyu ita ce tana fama da ciwon mara ta je asibiti sai an ce mutum infection eh kuma sai an ce wai ta zo da shi mai gidan nata amarya na domin a daura su akan maganin gaba da eh ta yi mai gidan bayani sai shi ce sai ya ki shi da amurin sai suka ki wai mana ita sai ta ji ta amshi maganin ko tana iya kaurace ma gidan saboda lafiyanta to ya kamata ta sanya misali a ji a wayar da mai gidan ne saboda mai gidan kila yana da duhu yana da duhun kai da kan al'amarin a ka'ida shi infection dama tun da ya riga ya tafi ya tafi uwar gidan kuma uwar gidan tana da infection to kaga shi ma kenan ana tunanin zai kama sannan amarya shi ma in ya take da ka kama ana tunanin haka to ina da so abin ya warke gaba daya sai sun haɗa kai dukkan su gaba daya sai an je an ba ita matar magani a ba mijin a ba amaryar amma in ya zama to shi mijin ya ki zuwa amaryar ta ki zuwa ko da ta sha maganin to insha Allah ciwon zai ci gaba da yawo tunda ita uwar gidan bata warke ba ko kuma misalin ma in ta sha ta warke to ai mijin yana da shi zai sake dawo ga uwar gida almuhim dai tana iya zuwa wato ta yi bayani ga mutanen da suke tunanin in ta same su ta yi musu bayani za su kira shi kuma zai saurare su ba na akwai duk da a duniya yanzu ba akwai mutumin da za a ce ma wallahi ba wanda zai gaya mai dan wallahi akwai wani sulhu da na yi da ke yanzu ba ce da tashi, wallahi malam duk wanda za ka gaya ma ko uban shi ne ko waye ko malamin shi ne wallahi bai ji maganar kowa wallahi salatu ce in zai ya za a yi kai ba ya cin magana kowa bai da malami wanda ya zai tankwara shi uban shi bai tankwara shi ba eh? babu wani mutum wanda yake cin magana shi to ai wannan ya halaka ina ba ta gane dole ne a matsayin kare mutumin kirki ya zama to a ko zaki fa ai duk wannan fushin da ya insha Allah ka samu mahaifiyar da an gama to wannan shine mutum ko idan ko malamin shi na iya tankwara shi amma a ce ba ka da kowa to lallai ka zama to kangararre ka zama to ba mutumin kirki ba gaskiya Allah shi yayi kaga wannan shi ne shawarar da muke baka ita ta samu iyayensa ko wanda mun bayani in sun gamsu da kira shi a wayar da shi saboda a je wajen likita a sha magani da a warke ga baki daya Allahu a'lam eh wa alaikum assalam na'am e. eh haka ne ah, shi shi ya mulal mustahabi ne shi ko muzakara wato ya fi ya ya mulal saboda amfanin shi amfanin muzakara zai amfani ka kuma ya amfani sauran mutane qiyamul layl zai amfani kare kai kadai malamai suna kiran shi irin wannan akwai nafun nafun kasir akwai nafun mutaaddi shi nafun kasir shine abin da kai kadai zai amfana akwai nafun mutaaddi shine wanda zai amfani da kuma ya amfani sauran mutane an gane wannan ko in kai in mutum ya zama to guda ɗaya ne kawai zai iya to gara ya yi muzakara din amma ya zama to zai iya yin duka to ya haɗa gaba ɗaya shi ya fi alkhairi wannan shi ne eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk